والإنابة والتقى وكبر رجاء وخشية وكذا التوكل أه؟ نجي أنا أوه يعني مولين تقرأ لا لا لا لا أنا أود أن دولون سموه لكن أنا إيه، أصاب إيه jassama ko eh yau ba za ba nan ya na wannan ina jin wanda iware shi ne gaba ɗaya ko na wasa ne ce ba haɓa wasa ba shi kuma wannan shi ɗaya ya mantar da ni ban duba can wani na je na dinga duba wani rikicin da wani littafi ya ba hata na ga cewar yanzu dai ba makawa sai na nemo <coughs> kuma waye ne Eh, a'a ah, ah. kofin ba sunan shi a'a ah, ana sa rubutun eh, nasirar sa'adi nasirar sa'adi ko wani shi ma wata kwanan da ta yi wata kwana ne abu na ce dole na je na dubo wanda nake da shi babu ma wurin gaba ɗaya kaga dole sai na koma dai na sake sayo wancan ɗin da ban shi wani rawa da shi tun da kofi da kofi na fitan maka da abin ɗin wancan da cike sun naƙa shi mu wannan ba naƙa shi ba ya daidai da haɓu wa fada ba shi ne daidai da haɓu wa fada ya yi to kaga fa an dogara da abin da ka je ka gano idan wata rana ka gano sama sama ka ji ko wa fada da kama ka ba wuce tuje ka duba wannan zan jin duwa shaitan ne Allah zai sa shaitan bai mantar da mutum sai ikan mantar da mutum ya yi kuma ya je da abu a fada le rasulullah ha ba ka san shi ba abin lakin daga dubi sakin layin lakin karatun jiya mu adalati fasa'u buna jassama kaga ba ba wa haka shi ne muka ce kai wani abu ya yi wani abu bai mana daɗi ba ba fassarar zahaba ne ba mu sani ba mu zan fassarar zahaba mun san haka amma haɗuwan ba ta haɗu ba to ta kuwa in ce zahaba wa sada ya yi li rasulillahi wa kaza tawakkuluhu wal inabatu tuka to ai hakan nan dogaro da Allah ko tsoron Allah wa tagarraja sare wa khashyatu rahman wannan ka muna magana ne na haƙƙin Allah ne ko ana magana haƙƙoƙin Allah ne haƙƙin Allah dogaro gare shi sa ne a koma gare shi sa ne a kiyaye shi hakkinsa ne a sa rai daga gare shi hakkinsa ne a ji tsoron shi hakki nawa biyu biyar yawwa التوكل على الله عز وجل dogaro ga Allah shi ne an ta tawakkala alaihi wahdahu ka kama shi shi kadai ka jingina gare shi shi kadai kada ka raba kafa قال الله تعالى ومن يتوكل على الله wanda duk ijin gina ga Allah to ko Allah ya ishe zai biya masa bukatunsa wa hada bi khilafil i'timadi ala al-abdi kaga fafanin dogaro da bawa shi ma ya kadira alaihi in ka dogara kan wata ran sai ka je ka sadda abin da ka dogara kan sa ba zai iya ba ko damar da yake da ita ta su tale ka dogara da shi ne zai ka zai ka tara an sallame shi aiki ga shi ma roƙa zai kamar yadda za ka roƙa to kila ma sun yi fata-fata a wurin aikin in aka ji labari kuna da alaƙa da shi ma matsala za ta same ka sai Allah ya da kai ka tawakkulil abdi fi bai'i شراء shira kamar dogaron bawa, wurin ciniki, ko ainihin sayarwa yanzu ina kana iya ka je ka sai abu mana sai a cuce ka dole sai ka samu wanda ya iya dan iya gwargwado shi ma ka dogara da Allah to da mutanen nan suna da ban tsoro to haka nan aka yi kana iya dogaro da wani a maka fa innal insana ya'tamidu alayhi mutum kan dogara da wakilinsa lakinnahu laysa ka tawakkulihi ala Allah ba irin dogaronsa da Allah ba fal insanu yatawakkalu ala wakilihi mutum kan dogara akan wakilinsa wa huwa yara annahu fawqahu yana kallon yana sama da shi wa anna wakilahu ya atamiru bi amrihi wakilinsa na umartuwa da umarnin mai gidan nashi sannan ne ka ɗauke shi kaga shi tun kana sama wakilinka tun da wakilinka na aiki kana aiki ce masa tsayawa in ya je wajen inda abin da bai gane ba zai jiyo kai zai tambaya to haka walakin tawakkalu ala Allah amma mutum kan dogara da Allah wa huwa ya'lamu annahu hasbuhu yana da tabbas ya ishe shi amma wakilin ka bai je ka ba hmm? wa annahu muftaqirun ila rabbih dama can yana da bukata zuwa ga ubangijinsa wa anna Allah ta'ala fawqahu go amma dogaro ga mutum kana sama da shi ko waye ta ga ya daga dan kan maka abu kaga ne ce jaggace na fasa yana fa farqu bainar ne akwai bambanci tsakanin wannan dogaran guda biyu tawakkulul muwakkilu ala wakili dogaran mai wakiltarwa akan wakilinsa laisa ka tawakkulul insanu ala rabbihi bai zama daidai kamar dogaron mutum akan malikinsa ba li'anna tawakkulahu ala wakilihi domin dogaronsa bisa wakilinsa tawakkulun istijaba ainihin dogaro ne na wadatuwa wa tawakkulahu ala rabbihi dogaronsa a bisa ubangiji tawakkul istiqama idan ka dogara da Allah kana da bukata zuwa gare shi dole amma in ka dogara da mutum sa shi ka yi kai ce ne ka aiki ka ɗauke shi ka fashi shi sa ka dogara da gari shi kaga dogaro ne na wadatuwa amma dogaro ga Allah dogaro ne na bukata kuma gana fili take ya alamu annahu mutajin ilaihi ya san ila da bukata zuwa ga Allah wa mutarrun ilaihi yana da bukata dole ga Allah lakin ya tamidu alaihi jal abba wa jalla yana dogaro ga Allah da ilha bin Wani haza ya tamidu ala rabbih wa ya al-asbaba shi yasa mutum sai kama Allah sai aikata asbabu allati yatahaqqaqu biha ba. ya dogara da Allah yana son shinkafa ko Allah ya bashi shinkafa Allah ya bashi shinkafa to ya za a yi ya zara wani lambu ka noma ka fa taki ka ce ciye kiyawa an ta tsaro ka yi feshi daga dan kana ce Allah ka bani shinkafa Allah ka bani shinkafa in ya tashi ba ka kai ba ka sa nan gona sai yi maka ita kai ta ɗiba kai ta ɗiba kai mamaki abin da za ka samu fuloti ya kai ka noma fuloti ka samu buhu kaza na masara kauluhu wa kadal inabatu na biyu kenan ai haka nan inaba al inabatu ila Allah war ruju'u ila Allah wahdahu inaba shine komawa zuwa ga Allah shi kaɗansa la eh, ko la na li lahi abadan la ni kai kenan ko daga ina ba na ba wala ni li lahi ba a komawa ga wani Allah abada ina ba ba komawa ga galba rujuwi ce ila Allah haka ko da tarju ila ghairillahi abada la ni li ghairillahi ba ka koma ga wani Allah har abada fal ina batu idaman ilallah subhanahu wa ta'ala shi ka na sai na gaba ku a wai a tuka a tuka lillahi kiyaya allah ne ake kiyaya ake neman makariya daga garishi. shi lakin da za a azza wa jalla ja zan lagu takawa mudafatan ilaihi a hayanan ainihin ya halatta masa takawa ainihin inda za a jingina ta zuwa ga Allah wani lokacin wa mu ila al-azabi hayana ba ana nema katanga daga Allah ko oh? wani lokacin fa sai a ce ana neman katanga daga azaba ko wannan ya halatta ka azabar ta Allah ce mutum ya bar wannan abu gudun kada Allah ya mutum azaba ومضافة إلى دار الأباب أنا جنجنا التقوى واللوكة كيايا دقا جدا أذابا آيانا أي بيت بيت الأذاب جهنم ومضافة إلى زمن العذاب أحيانا قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار كنت هاي وتا وكان يفكر في جنكا كنا مي كاتانغا كنا مي ما تاريا دعوة وتا التي أعدت بند أن ترمد للكافرين هذا كغم ذاكرة شيء مكان العذاب كينغو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ku kiyaye wani wunin da za ku koma zuwa ga Allah a cikinsa ka wannan ina ka jingina shi haza zamanul azab wattaqu wattaqu ya ulil albab wannan kuma fa za mata ilahi neman katanga daga Allah ai fa idza kanat taqwa lillahi fa kayfa yasihu an tudafa taqwa ila hadhihi يقول لأن هذه من فعل الله wani zai ce ha in ka ji tsoron wuta ai ka shirka in ka ji tsoron ka ban yadda wasu sufa da suka rage ya ai saboda aikinsa ne in ka ce kana tsoron bautan Allah kana tsoron azaba kana bautan Allah kana neman aljanna to ai ka jikira abin zuwa ga wani Allah wannan zakewa ne ita wannan wuta aikin Allah ne in ka je tsoron sa mai wutan ke jin tsoro in ka ce kana neman aljanna mai wuri mai aljanna kake roƙonta tun da aljanna ba ita za ta baka aljanna da kanta ba لأن هذه من فعل الله وخلقه وهي محل عذابه أو زمانه فتقاه فتقاته يعني تعتبر تقوى wallahi. neman katangar shi ana ɗaukan shi neman katanga daga Allah wa kazalika aidan ya qulu kuma wa ka wannan yayi